كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور sa kutuba da kauni bayan ya ya ambaci bayanin darussa halittu gaba ɗaya wa madan ulama kuma Allah ya yi da malamai saboda sun yi aiki da abin da suka karanta da kauni ya ashan Allah ta'ala don suna tsoron Allah shi yasa Allah ya yi su to bayyana ta'ala na ulama alladina khashawnahu sai Allah ya bayyana nau'in malamai wanda ka tsoro ne wato malaman ba kowane malami ke tsoron Allah ba wanda ke tsoron Allah to ga nau'in su Allah ya sa mu cikin su faqala innal ladina yatluna kitaballahi lalle wanda ke kira al-mutana Allah suna kira a kuma wa musu da kuma sun tsaye da sallah da kyau ai damuwa sun bawar da sallah sannan wa amma kuma ma da zakana suna diba duke suna ba su a sadaka wanda muka azata suna ne alaniya koyi da bayyane ai zakatu wa gaira zakka da kuma da ba zakka ba ga abin ga ga kira kuma ga yawan sallah sallah farilla da wanda ba ta farilla ba ga sadaka ta farilla da wanda ba ta farilla ba goye da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur wanda suna suna kwadayin kasuwanci wanda bai halaka ai lan ta halaka kasuwanci wanda bai halaka liyafiya ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور suke ba da kira'a kuma su ba da sallah da kyau ta farilla da ta nabila kuma su ba da zakka su ba da sauran sadakoki da yawa kuma ai sawaba amalin almazkura sakamakon ayyukan su wanda aka ambata wa yazida min badali kuma ya musu ƙarin halala cikin na innahu ghafurun shi Allah mai gafara na lizumu da babban jama'a shakur kuma mai gafara ne da a cikin gada a su kun gani wato duk mutanen da ke karatun alkur'ani ko sun sauke ko ba su sauke ba suna karatun ƙur'ani kuma sannan suna tsaye da sallata ta da kuma suna yawaita sadaka suna yawaita sadaka to waɗanda mutane wato allah zai saka musu da sakamako babba kuma allah zai musu ƙari ga falalar da ya basu duk wani da ya basu allah sai ya ƙara musu kuma Allah yana da goma shi Allah mai gafara na gare su da zunubi shakurun kuma Allah mai godiya ne da da'atun ga da'asu to Allah mana roƙonka da gafara ka Allah ka gafarta mana dukkan da muka aikata saboda girman ka Allah ka gafarta mana kada ka bari wata azumin bai wuce baka gafarta mana ba saboda girman ka Allah wata Ramadana na tafiya da sauri Allah ka taimaka mana duk zunubin da manka Allah ka taimaka watan bai wuce da shiya Allah kuma duk wata hotuna da muka gani cikin kasar mu Allah ka sa watan da wuce da ita kasar mu ta koma lawa Allah matasan mu Allah ka shirya su ka sa musu albarka ya gafur ya shakur wallazi auhayna wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna

wato shi ne wannan da muka wa'ayi zuwa gare ka na alƙur'ani ko alhaƙar sabuta shi ne gaskiya tabbatacciya almamuru da ƙira'ati kuma shi ne an kai umarni a yi ƙira'ati kuma abin na na wa wasu ƙari ili shi ne an ka ambaci duk wanda ku ce zai samu babban rabu saboda <clears throat> ka kowa ana so ta karatun ƙur'ani ƙur'ani amana na kullum sa ake kowa shi ta karatun ƙur'ani wanda ya sauke da wanda bai sauke da in a dai kaɗe a kai ta maimaita ta ina ne laifi idan ka ɗauki ayoyi guda bakwai ka ta su sau ɗari da ta zuwa ka ka rike ta zuwa ka kana karanta a har sau ɗari wani ka karatu ran nan dai tun da da wuta ka sani wani ka karatunta aya ɗari bakwai kan kowa karanta su iya eh, karanta aya ɗari bakwai ya yi guda ya yi guda duk alifin guda lada goma ta yi ƙidan harufan fatiha a gani dukkan su kowane an baka lada goma don ba ga azumi ba ke ne in ga azumi na duk guda lada saba'in aka baka duk alifin guda lada saba'in wasu malamai sun cewa sun kai labana da ƙidan nan Allah ya ce a siyama li kullu abin da amala idan an ibn adamu lahu siyama fa innahu sun kace da haka shi dai so su kama ko abi ne to ga sakamakon mutum kuma dai akwai lada to wannan qur'ani ne shi ne aka magana kowa ya karanta abin da ya cike duk a tawo a mai taron dangi ai ta karatu ne musa duka ma bai ne da yana mai gaskan ta littafin da aka rabe ai ta kaddama wanda sun ka gabace shi ne kutubin littafai in Allah bai ba da ya kabirun lalle Allah game da bayi ne masani na da abin da abba ya ne basirin kuma masani na da abin da a koyi aw alim bil bawadin wa zahir Allah ya sa abin da koyo da bayani ya Allah ya ka buru wa basira ka taimaka mana Allah bi khudratika wa ka Allah ka yaro mana Allah ka yaro mana dukkan zunuban kuma Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka kama mana tarbiyyar in uwa ka haɗa mana su da hanyar kama daidaiciya kuma da su Allah ka kare mu ka kiyaye mu ya habibu ya basiru sun ba wani sanar kitaba وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم musulmi sun ba kowa alheri kuntu khairu ummati ukhrijat lin nasi kuma zama ko ne yayin al'ummar da an kwaisuwa daga mutane an ka ce abin da an yi hukun ku ga sauran jama'a domin ta amuru na bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna kafa alqur'ani da aka ba ku kuna umarni da alheri kuna hani da aiki mara kyawu to mutanen musulmi sai ya kowa daraja kuma ƙura'ani sai ya kowane littafi daraja saboda haka an ka dauke shi an ka ba musulmi gaba ɗaya kuma an ka gada musu saboda darajarsu shi ne ce sanar maka gada da littafi ga allah jini tsafaina wanda mun ka zaɓa mun ummata ga cikin al'ummarka wannan wani zaɓe shi ba da shi manyan lokuta ne don kun bayyana sallah kuma duk da ƙur'ani aka yi sannan abin nan yana aure duk da ƙur'ani aka yi sannan yana cin abinci duk ƙur'ani ne ya ce a ci abinci nan yana da abubuwan da aka gani da yin jawo abubuwan da musamman kan yi duk da ƙur'ani ya ce na to shi ne ma'anar wani yawan lokuta ne yana aiki da alqur'ani wannan misali kuma ya ce cikin musulmi akwai wanda Allah ya yi mutane zuwa ga koyon karatu wani ishari da kuma shirar da mutane wal amala kuma da aiki mai kyawu da ibn Allah da ibn Allah ai bi iradati da qaddara Allah zalika ai wannan wato ira sun mun kitaba gadar da su mutane nan ko wal fadl kabir shine falala mai girma don wanda Allah ba alqur'ani to Allah ya bashi falala falala da an mai girma saboda girman ka Allah ka ba mu ilimin alqur'ani kamar wanda duka ka so kana da dadi shi Allah kuma ka gafarta mana Allah ka yabe mana wannan fadlan kabir da aka ce an ba su shine jannatu adani jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min shine jannatu jannatu adana aljanna da ake ce na jannatu adana ayyar kamatu wato duk aljanna jannatu adana ta kowace aljanna amma cikin su akwai aljannoni da aka ce ma jannatu adana wannan da a firdausul la'ala can wani bangare na firdausul la'ala wannan da adda shi wannan da aka ce ma almusira cikinta to wuta ake ce ma jannatu adana can na inda allah ka ganawa da bayi ne kowace ranar juma'a to wannan aljanna duk waɗanda suka karanta alkur'ani sun kai aiki da abin da sun ka karanta sun ka tsaye da sallah sun ka ba da abin da zakka wato suka aikata aika alheri to suna da a adana ya dakuluna za su shige ta bil bina'i lil fa'il wa qura'il mafa'uli wato yudkhaluna ana shigar da su a cikinta ta jannatin al a wurin launi biya mai asawar kuma an nemi su kawa ciki da abin nan min ba'adi asawara daga sashen abin nan na suturorin su min zarabin da zinari wani urwa da kuma abin nan loli wato asawara sashen tuwari ko kuma sashen zabba da ake masu abin na walora da ne marasa wanda an ka an ka kawata da da zabi an ka ɗaɗɗora cikin zinari wadda ba sa wajen alhari kuma ta da suka sa cikin aljanna wato alhari allah ka sa mu cikin su bayan sun shiga aljanna sun ji daɗi to sai su ɗora magana cikin aljanna wa ba alhamdulillah wa alhamdulillah من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب annabi ya ce ya abin nan mumini wato ban ga kamata ba in amra hukum da khairun lalle al'amari ne dukan sa alheri ne in guda guda bai samu ba sai ya ce alhamdulillah ala kulli halin ya guda bai samu ba kenan in ya guda ya samu sai ya ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatammu salihatu wato shi ko shi alama ne ne godiya ya samu godiya bai samu ba godiya musulmi kenan wa qala alhamdulillah to musulmi ya samu ya shiga aljanna sun shiga aljanna sai sun ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi azaba anna hazana wanda ya busan mana da bakin ciki jami'i wato duka ne in ya rabbana lalle Allah ubangiji mu na gaborin ya zama mai yawan da na ga zunubai shakurin da da'a kuma mai yawan godiya ne ga da'a alladhi ahallana daren mukamati wanda ya sauke mu gidan da roma min fadali cikin falalatai ya masana biya musabun wata wahala ba ta sha'awar cikin aljanna ta gajiya ba ta shiga cikin aljanna a ya ubangiji min tabi daga wahala wato babu wahala a an gaji ya ta kalibi ya don babu wani kalibi ciki babu wata ibada da aka dora mutane wanda za su ga ka gaji in ka yi har da kawai nan da zuwa da annabi yace sai ya kai shi ya shi aljanna gara aka magana ana wa mutane lahara abubuwan saki ko gona don ya ji haya ko gona to ya san aljanna da gaskiya aka yi to shi ibada shi ne ta in babu gona ko shi ne da bukatar aljanna don ba kawai na ba kawai in bai noma ba ba zan ba kawai kware ba sai annabi ce a akwai gona ya ce to ana shirka annabi ce me ana shirka sai dai da shirka da girmanta da girbewa filin watan da cikin kyautawa wato a rikon hannun na mace duniya ba kai ba kawai ita duniya ba kai babu ko ta kaji duniya ba amma dai akwai gona a ba ku uri a ba ku kwasa da shirkawarka da yatowarta da girmanta da kwasawarta da sare ta gula ta cikin kyauta guda Kuma ga wato irin gawar halar nan ta duniya to babu ta cikin aljanna babu girman da aka rayu mutum ya wahala cikin aljanna ai mara masana biyu biha da goma ai a ayahu min ta wato da gajiya saboda wahala ya adama ta kalli biya wa sa wa zakara sani tabi'u da awwal wato la masana a lububu da lububu da nasabun do abu daya ne dai zama a tabi'u lil awwali wato nasabun wa'ailar tasirina guda riba a kore babu na nasabu ciki babu da rububu ciki wato wahala ta kowace iri babu cikin aljanna wa bayanin wannan bayanin ne ya fadi da hamalatul qur'ani da falalan makaranta alqur'ani duk ya karanta alqur'ani yana da wannan daraja amma haɗin ya cika sharuɗan da muka ambata duk wanda ya karanta qur'ani yana da wannan daraja amma haɗin ya cika sharuɗan da muka ambata saboda haka ya ce wannan falala ce bayanin ne da fadil hamalatul qur'ani ga fadalan makaranta alqur'ani min bayani da ummatul islamiyya tsakanin al'umma da musulunci wa bayani anna tilawatul qur'ani abdul zikirin da kun bayani karatun qur'ani ya kowane zikiri lada subhanallah tana da lada in ka ce subhanallah an ba ka lada goma amma idan ka ce alhamdulillah an ba ka lada talatin ko ya ba dai suke ba ba dai suke ba ko da yake shi yana kan cewa kace alhamdulillah rabbil alamin to an ba ka lada talatin kun ga alhamdulillah dan tana cikin alqur'ani tana da lada abin talatin to karatun qur'ani zikiri na kuma ya tara kowane zikiri lada abin da yasa kun ka ga annabi ya zo da karatun qur'ani kun ga ba da wasu zikirora in mutum hankali ne shi ta abu daya kamin a jira muna gajiya amma in ka gaji da wannan sai ka canza sai ka yi wannan in ka gaji da wancan sai ka yi wancan haka dai abin da ya ba so zaman maza ba so ba so kai ta zaman kashe wando sai ne kai ta zaman da kawai haninka to Allah ya gafarta mana kuma muna roƙonka ya Allah ya gabura ya shakura Allah ka sa mu cikin makarantun Qur'ani masu aiki da shi kuma dukkan ɗan ɗayan da ka ba mu Allah ka sa cikin makarantun Al-Qur'ani kuma masu aiki da shi saboda girman ka Allah da musu ka aza su ka shigar da suwa ka zaunar da suwa a cikin aljanna mu ma Allah ka hada mutane su cikin aljanna Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yaye mana Ramadan Allah ban kwana muna roƙon ka Allah ya gafuru ya shakuru Allah ka sa ya wuce da zanubban Allah ka sa ya wuce da zanubban kuma Allah mana roƙon ka ya gafuru ya shakuru Allah ka sa ya wuce da bawatan da ke cikin Najeriya ya wuce da su ya kai ce ya sa saboda manzo Allah Najeriya ta zama lafiya. mana haka Allah والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل

saboda girman ka Allah ka kasa mu cikin su wa qala walladina kafaru bil qur'ani wa annan da suka ce ma qur'ani wa lam yu'minu bihi ba su imani da shi ba wala yataduna ba su karatu ne wala amalu bi ba su aiki da shi ba to nan ya ruja na suna da wata jahannama kuma har abada la da alaihim bil maut ba musu hukunci su mutu ba musu mutu ba mutu balle su mutu ya sare huta wala ya kafa ba mun yana da kuma ba a sauƙaƙa musu azabarta ayi da mutane ko da kyauta ijiya ba a rage musu azaba ya an sa su wuta ka zalika kamar haka kama na kamar wanda muka saka masu na jaziyo kulla kafori haka muke saka ma duk wani kafiri ai kafirin bin na jazi wa kura yi juza yujuza bidanni wa ya zai juza wato haka ake saka yi juza ko muka kafiri haka ake saka ma duk wani mai shi. الله ya gafarta mana kuma امين وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل منكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير waɗannan da aka ce haka za a saka musu wani sarrafin da biya suna daga miya suna ta kallowa cikin wuta ɗin yan sun ka a gaba suna ta kallowa cikin wuta to suna ta kuka suna da da taimako a yasa su suna neman wanda zai taimaka mashi bishirdatin da kuka mai tsanani wa a wajen da kallowa ya kuma suna cewa rabbana ya Allah ubangijinmu a harina mun a ƙarshen da da haka mai shirya kuma wani amal salihan mai aiki na kwarai dole da dukkan wani amal ba irin wanda aiki da mun ka kasance mana yi ba mai shirya duniya ya alkawari za mu aiki na kwarai kawai ɗaliba sai a ce musu nan ba wani tura ba ne awalin ya murkun a shirin maraya ko ba ma ya tilakar fili lokaci mai tsawon da duniya a gantuwa man ta zakara hannu da adantuwa ne yana adantuwa ciki a shekar da ba ku rayuwa mai tsawon duniya kun fi gyarawa ba ka ja a kuma naziru mai wa'azi bai zo muku ba ai a rasulu wato ai zo ya zo muku ya yi ta wa'azi ba ma ajaltun ba ku karfa ba saboda haka ba za a kai uzurin ku ba yanzu tunda an ga duniya an ga an gaya muku kun ka fi gyarawa to haka za mutum zai samu kai ne wanda ya ji karba mutum alkur'ani saboda girman ka Allah mu dai ka samu cikin waɗanda za ka shiga cikin aljanna kada ka samu cikin waɗanda za ka shiga cikin wuta wa zalika alwaqtu huwa umru wa kullun minhu wannan lokaci da an ce an ba su duniya shine rayuwar kowane mutum tun da kun ga kowanne ne ga cikin rayuwa ta babu wanda aka hada ma ga ranar da zai mutu don wannan nan don san mutuwa za mu dukkan mu da muke nan kowa san mutuwa zai yi amma ba a faɗa mana lokacin da za mu mutu ba don ita mutuwa duka malamai sun kulle jima'i ba ta da ranar da aka ce sai wannan rana aka mutuwa ba ta da garin da aka ce sai an ta wannan gari aka mutuwa ba ta da lokaci da aka ce sai mutum ya kai wannan lokaci ya kan mutuwa duka malamai sun kulle itifaki da jima'i ga wannan kowace tana iya zuwa kowane gari tana iya samun mutum kuma kuma don mun sani to shi yasa an ka ce ranar lahira ko ka kama ubangiji bai yadda bai ya faɗa mana kuma gaskiya mun san kowa sai ya mutu to da haka zalika wakati wannan lokaci ko ya umru kullum min hau shi ne rayuwar kowanne daga cikin mutane fa huwa mafuta shi ne rayuwar ta saba da ihtilabin gwargwadon sabanin su wani ya dade duniya wani kuma bai daɗewa duniya rawar bukari bukari ya rawaito man amara wallahu na sana don wanda Allah ya raya shekara 60 duniya to fakari a azarahu a azara Allah ilai hakika Allah ya yanke uzuri gare ranar lahira babu uzurin da zai ba Allah domin da yi shekarun kwanciya ya yi da tijawa amma duk bai gyara ba ko da yake bai yi tsuwa ba amma ya yi da tijawa amma duk bai gyara ba ai da uzurahu Allah ya kada uzuri ne har su amma na lokacin da ya jinkirta mai dole hajar mu da tsawon wannan shekaru wannan ya ta zai bai kawo uzuri da allah ya gyara ba don kusan mutane daban-daban suke wani in yana yaro sai ka gan sheda ne kwarai yana aikata ayyuka daban-daban amma in ya ɗan wata shekara arba'in jiki ne ya fara rauni wani sai ka ga yana batu an shi ladanci ga ladan wato ya zama shi allah da wani ma ƙoƙari yadda ya zama shi allah da nan gaba ɗaya to kun ga wannan ya dawo ya gyara har ya da masallaci an ba shi ladan to amma wani ko tsohuwaye ba ma shekara 60 ba ko tsohuwaye gyara ba ko ya kai shekara 70 da wani abu zai gyara ba saboda haka tun da mutuwa wani ga Allah ba Allah ba zai mai uzuri ba a zo kurkunan da na azaba ba ma da zalimi na min da azaba mai ba su da wanda zai taimake su ayyana da azaba nan ba wanda zai ture musu azaba wato abu da tartibul amri gano jerawa a umarni da zauki da ɗanɗano alama kabla wato bayan sun ɗanɗana abin da ya gabata kuma aka ce azzalumai ba su da wanda zai yi musu nasiha wato ba su da mai taimaka musu nuna tabiri wato nuna ta'ayi abin a ta'ayi ne maji'a a tagayi na canza rawa maji'in to nuna tabiri na lura wato ba su da abin nan hujjiri saboda an ba su lokaci na da tarihi na tabiri na su tsaya su yi ibra wato su lura ba su yi ba wa makirin da bai mai wa'azi ya zo amma kuma duk ba su gyara ba kenan waɗannan dole su rayu su mata da umarni duk wanda ka zuwa wajen wa'azi ka ga bai gyara kenan dai rayuwa ce ba ta da umarni wa hukun ma ba da zalimi wato littani gano ya kafa illa wato azalimi bai na azalimai bai na an ba su da mai taimako kenan wanda ba azalimi ba yana da mai taimaka mai inna Allah inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun بذات الصدور وقال ان الله عالم غيب السماوات والارض لله الله شي يسا abin da ya koyi cikin sama da ƙasa wani wa shi Allah alimun da za ta sudur ya san duk abin da a cikin zukatan kowa da kowa ai da ma fa ya san abin da ke cikin zukatan wa yana da sa hanya a ɓoye jini biki yare da balle wanda ba ɓoye wa bin nazar ila halin nasi kun ga ranar mutane in ka dubi wasu to sai ka ce wanda san ɓoye ya san bayani to shi allah dama da ɓoye da bayani duk da su daga ilimi ne هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو الذي جعلكم خلائق الأرض الله شينا يسير كما زمان وبوك cikin kasa lokacin da ya sauke wasu sannan kuku sai ya aza kun ga kun zama halifa waɗancan da sun ka wuce jama halifa ai halifa ba dukkan ba da sashen koya mai madadin sashe in sashe ya daga sai wanga ya hau sadadin mutu ya mutu ya baɗi ya dai sadadin ya sauka da mukamin an aza wani to ba ta ka fara mun kudu wanda ya kama cewa Allah ci cikin ku ya da kuburu kafinci ne ya tabbata gare shi a an ba da yi sakamako na nauyin kafinci ne yana bisa gare shi wala zai bai kafin ne kuma wani da mai illa magata kahirai kayancin su bai kara musu komai sai kyama da kiyayya a wurin Allah kafircin kayan kiyayya da ya kara mai da Allah duk da kayan ya kara kafirci Allah ya kara kini wala yazidu kafirin kuma illa nasara kuma kafircin kafirin bai kara masa komi illa kasara sai hasara bil akhirah ranar lahira duk wanda yake aikata kafirci zai yi nadama kafirci ne hasara ɗaya da kara mai babu alherin da kafirci kama mai shi wala ra'aytu قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على ببينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا kuma na yake shirka kunka ka gaya musu ku ba ni labari shin kun ga waɗannan da kuke tarayya da su Allah don ya da una waɗannan da kuke bauta min duni lawan da ba Allah ba ai bai wani Allah wa kuma ma'buda to la adana al abubuwan da kuka bauta waɗanda an da hankali minan mala'ika na mala'iku wa salihin da ba Allah salihai wato waliyai wal jinni da aljannu da da akila da wanda ba su da hankali kana wasani kamar gumaka alladin da zamanta da kuka ce wai a na shirka kawo da Allah su abokan tarayya ne da Allah ta'ala ga Allah madaukakin sarki abun kuma ba kala kuma da ku gwada na abin da sun ka halitta na ƙasa ku ba ni labari kuma ku gwada min in tun da shi Allah ya halicci sama kuma ya halicci ƙasa to ba mu shakka wanda kuke bauta ba za su iya halittar sama ba don ko sama din ba su iya zuwa to amma ƙasa da suke bisa gare ta to ku gwada min gehen da sun ka halitta don insan sun cancanta a bauta musu a ruhi ma za ka lafi ku gwada mini da suka halitta min al'adu amma wa shirkun koko suna da tarewa ma Allah tare da Allah bai samawa ce a cikin halittar sama bakwai wato sun kama ma Allah sun ka kawo nasu kwano Allah ya kawo nashi an ka gama an ka bai sama in suna da wanda ce ku gwada mini da baki abin da sun ka kawo don mu dani an wato na yawan kitabin koko mun ba su shirkai mun ba su littafi rubuce wanda shi na sun kai hujja da shi sun kai sheka. fahim alamai na timminu su suna bisa ga hujja ga wannan cewa da an na lahun mai shirka shaika su abokan tare su suna tarayya da ni akwai littafin da allah ba su haka nan ai ya shi a zalika babu littafi kun ba babu ta. halitta bal in ya idan zalimin ba don ba da illa gurura a'a a mai sashen su bai wa alƙawarin alkawarin komi sai karya illa dai ana ana cewa wani ya mulki ya ga kaza wani ya mulkin kaza wani an ce mai kaza haka nan dai na akai da waɗanda ƙarere aka ɗauka mashirkai suna bauta musu ba Allah ba da gudu dan ƙarya duk ɗauriya ala salama ta shiwa da ana ce musu wani maka tana ceto ba mana ceto rana ranar Allah ba mana yau ne ma Allah shi ɗauka yi ne sai wanda Allah ba izini yi Allah ya gafarta mana don ya lamu suka samawa ce.

ka duba da Allah ya ɗan sake ta kana ji a hanyar ta yi ƙasashen duniya sai ku ji an ce an yi daidai da ƙasa wani kaza an yi daidai da ƙasa wani kaza to inda Allah ya sake ta na ko ina in ba dan ya rike ta ba babu abin da ka hana mata gushewa daga inda take ai abin da da ba ma mana zuwa shi ya hana mu sama da ƙasa su girgiza wato su gushe wani in zalata kuma wallahi sun ka gushe daga wurin da suke yana an saka ma ba mai iya rike su ayin ko ma min ahadin babu wani guda da zai rike su mun bajin bayan Allah ya Allah ya saki kasa ba mai iya rike ya hana mata girgiza yanzu gidaje na nuciya da su da masu zuwa cikinta inna shi Allah kana halima yana da hankuri ana ta saba mai kuma ya rike mutane kasa sanatar da sun ga dama gabura kuma abin da halimin gabora kun mai gamara ne bin ta akin da ikabin kafari da yin ke ta azaba kahirai ya Allah muna roƙonka da hankulinka da gabara ka Allah ka gamarta muna Allah ka gamarta muna kuma Allah ka kawo mu kuma Allah ka kiyaye mu na goyon muku Allah ka kara mata lahura da zaman lafiya Allah ka zauna ka mudawa a cikin wannan jiha ta mai albarka kada ka rage kowa ya ba mu tsoro a ciki mana ka bari kowa ya daidaita mu ya Allah ya malimu ya gafo wa kasam wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunu mu kuma sun rantsuwa ya ta gaske su aiwa kasa ma'ai al-babbar al'arab kabawan larabawa sun rantsuwa da lawa da allah ja da amani iya rantsuwa sun ce sun rance da allah ba ta isa ne iyakar kokarin su biya da rantsuwa da rajiya a nazirin sun rance da allah idan wani wa'azi wani manzo ya zo musu na adamun da umar sun rance da allah sai sun ɗaya daga cikin al'umma bishirewa wasu abin mutanen da allah ya ba littayi wato alyahudu wanda sara su an gaba littayi cikakki wato a taura da injila to sai larabawa sun kai ta rantsuwa sun kace sun rance da allah wadda duk allah ya aiko musu manzo cikinsu sun rance da allah sai sun yahudawa da nasarar shirwa to shaidan ba a yi mai alkawari idan ka wani alkawari kokarin yakin ka suka kame abin ya zo ko da yaka zuwa ka birkici suka ce lawa kuma na adamu ne da a ai da wani sara sai sun yahuda da nasara shirwa wanda yin da wannan su ai wa hudata mina sai sun guda daga cikin waɗanda masu littafai shirwa wara saboda abin da sun ka gani ta gani ba don ba da na ta sashen su da sashi yahudawa su ce nasara ba bisa ga addini suke ba nasara su ce yahudu ba bisa ga addini suke ba sai sun ce wanda sabani sun rabu an ka ba su manzo to ba su iri ne da an ba su manzo bi ne ɗaya suka yi ne ce ko ka za ce bi ne ce kuma ka za ce mun bai lokacin da suka ga waɗanda sashen suna kare ta sashi sai kalatin yahudu ne yahudawa sun ce ne su ce nasara a nashe nasara ba su bisa ga wani abu na addini wakalata nasara nasara sun ce ne suke yahudu ala shi yahudu ba su bisa da wani abu na addini kuma kowa ya kare ta wani to so da sun kai rantsuwa da allah ya allah ya kawo musu mai wa'azi cikin su shine nazirin mai gargadi to sai sun kowa zama na kwarai to ga mai wa'azi na sunayen muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ne da tsakiyar rana a ja'ahum lokacin da ya musu alquran al-arab su ka al-araba lokacin da dukkan ne da gabi ya musu muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw ma ma da zuwa ne bai kara masa ko wani lafiya da sauran gaskiya tun da kun san ma abin da mutanen makka sun kawo manzon allah duniya ba ta baka ba babu abin da an ba walakanci da sun kai mai su da sun faɗa waɗannan a da a ya yi musu sai sun kowa shirya don ƙur'anin waɗanda ɗan eh, a taurara ko injila da yanzu sun ma wanda sau biya na barbayi wa duk abin da sun kabata sun dawo sun gyara to idan allah wani ya mutum da alheri haka ne ya tobi ko ya bata abubuwa sai ya shirya shi gaba sai ya dawo gyara ya ce ma za da hanyar na gora isa ke ba har fulani استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط sayi السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا to abin da yasa sun ka kara gurin gaskiya bayan ta bayyana ya su tabaran qur'ani da abin nan don girman da cikin kasa an yi imani da imani ya su tabaran wato mabu'udun da to maka sayi da kuma abin nan aikin da ba na kware ba da amala sayi wato aiki amala saudi wato aikin da suka yi mara kyawu mina shirki na shirka wa bai da wani ne saboda duk mutumin da ba na kware ba kowa ya alƙawarin ya abin kware bai yi. in ka ga mutum ya yi alkawarin yin abin kwarai kuma ya yi abin kwarai da to mutumin kwarai ne amma wanda duk ba na kwarai ba kowa na sa a ce ya yi abin kwarai shi yasa kowa na alkawari za mu yi abin kwarai amma ba kowa ka abin kwarai ba sai mutumin kwarai amma kowa na alkawarin yin abin kwarai don kowa na san shi abin da aka so kowa abin kwarai kowa na sa a yi shi ya ce a makar sayi wato a yi amalar sauyi min shirki wa gairi wala ya yi kuma makar sayi aikin da bai da kyau bai kewa kowa ya ba ali sai da shi wa huwa da sai makirin don wanda ka kulla mutane makirci to makircin nan gare bai dawowa shi wanda ya yi shi kuma bi shi da kallo ka gani kowa ka kulla mutane makirci bi shi da kallo ka gani a hankali a hankali ka iske shi za ka ga makircin nan duk ya dabaibawa da lubi shi wa huwa makir ruwa wasu farmaka da ya sayi wa wato wasu makar sai siffanta shi da mummuna haka sai yau a alal asali wato ya zo bisa ga asali min istimali siffa ta atom ya wato na aikatar da siffa ta zambi ga wanda take siffantawa wa wata makar ila sai qablahu shi kuma da ya ce abin na wala abin na wala abin na wa makar sayyi wato wala yuhiqul makara sayyi'u illa bi ali yace shi kuma wato ya zo abin nan ja'a ala al asali ya zo bisa ga wanda an kasaba ga asali ya sabani asali wanda an kasaba haisu udifat fi sifa ila mausuf lokacin da aka sifanta an ka yi idafa sifa ga al-mausuf wato wanda ake sifantawa ويقدر مضاف إليه بعد مكر سيأتي ومكر العمل السيء أما كرتن أيكة أيكة ميكاو توبا يكيو يكوى إلا أهله سيميش don wanda ka kulla mutane sharri ya kulla ma wanda ya kulla ma wanda to bi shi da kallo ka gani za ka ga da Allah zai mai saboda haka ya baku ku lokaci yanzu kuna da lokaci an da lokaci to kakkuce amanar mutane kakkuce amanar mutane amma a mace amana wanda kuka iya hana wa ku hana mace amana amma ku kakkuce amanar kowa kowa da abbasa aiki ne kuma shi ne aiki naka ne sauran mutane ko kun san samu shi ku mai sawa mai irin ku samu shi ba to ku samu wani sai ku haza ne ya karba abin da ake ke da amma kan tabbata ma kowa shi ne da ka samu matsayi shi ma ke ce kuma an kai shi dawowa ya kai gama shi daga ƙarshe dawowa ya kai gama shi daga ƙarshe Allah ya gafarta mana wallan ya ata da <coughs> gairi ya ata da gairi duk wanda ya dubi wani gaba ne bai lura da shi ba to shi zai zama abin lura na baya ne sun ko su dubi su ba abin lura gare su ku lura da irin wannan dama ko kuma wa'anda ba kuwa shugabanni ba ko ba wasu sun ta wanda shi ne sun ce an rana kaza ya kai rana kaza ya kai to kun da Allah ya musu to ku bari kakkwashe ku ya hakan ku ko ya muku hakan wanda ya musu kowa ya kama kai ne makin su aiki mara kyau bai kewa kowa sai wanda ka yi ne ba ya yanzu na babu abin da suke jira in ya sanata a wani ne sai sunan mutanen fari ai sanata lafiya wato sannan allah a cikinsu min ta'abidin yadda ya abartar da na gabanin su bi takadidin rusulahum don su kare ta manzannin su wala an tajida li sunnati llahi tabdila ba ka abin nan ba ka samun canji da sunnar Allah wala an tajida li sunnati llahi tahwila ba ka samun jiwawa da sunnar Allah ai la yubaddalu bil azabi ghayru wato sunnar Allah ta ba to ba a canza ta da wani abu wanda ba ita ba wala ya kuma ila gawar masauki kun ba a karkata shi wala ya hawar ba a karkatar da shi ila gawar masauki zuwa ga wanda bai cancance shi ba duk wanda ka ga allah ya ma azaba da sanar allah ya cancanta da azaba ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana kuma ka yi mana rama ka busan mana da kowace irin azaba ka canza ta daga azaba zuwa ga rama saboda ramarka الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا wahala ko ba su gane shahin wakilci ba ne abalai sai wani hadi shi ba sun tura cikin ƙasa ba وينظروا su duba su ga kawai aiki akibar da biyu na kablin yadda aiki akibar na gabanin sun ka kasance wakanu wasu da na kuwa wayan can na gabanin rabar da wani yanzu sai na yanzu karewa amma ba a halaka hun allah allah ya halaka su da takardi nun rusulawa saboda sun karyata manzannin su saboda haka ko ta manzanni ko ni karye ne karye ne ya kan wama kana Allah ne ya yi wani shi babu abin ke iya baya Allah Allah bai kasance wani abu na iya baya ce ba har yanzu ga ko wani ya yin jayayen shi wa hutu ya kwace ne ba a samu haka ne ta sanawa ce wa cikin sama da ko cikin kasa yana da shi an ya kana aliyun bil ashiya kulli ya da musali da abubuwa duka kuma kadira alaiha kuma yana da iko gari komai da komai ubangiji sirra ta wato ilimi da karni ya Allah da ilimin ka da karnin ka Allah ka kare mu daga shiri na kowa da kowa Allah ka mana kyakkyawan karshe saboda ilimin ka saboda kudurar ka Allah ka kare kasar mu Najeriya Allah ka zama da Najeriya lafiya duk wata hotuna da wanda muka gani da wanda muka ji Allah ka mana maganin ta ya Allah wannan kowa mai binci al'amarin Najeriya Allah ka ba shi gudunmawarka yaran nan da yake so Allah ka bashi nasara Allah ka bashi nasara kuma mutum makana Allah ka taimaka musu mu duka Allah ka jagorta mana ya alim wa kadir law akhadha Allah nasa walau yunqidhu الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ويؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا wato abubuwan da ba kuke ganin ana yi wato allah ya rangwame ya kai taron gwamna bo kawo mutane da laifinsu bo azamomin da kuma gani wato bo abin da allah ke kawo mutane da shi da ya kai bai bisa uku ba Da aka ce walau wa aka lullahu na bi ma In inda allah yana kawo mutane da laifin da suka aikata nuna su yi sabu da na ta raka ala bahari da batun da allah bai bi wata dabba ko guda mai tafiya bisa ban kasa ba da kowa ya mutu laifin da mutane kai ko ba Allah yana kama mutane da laifinsu to nau'in ya yawa da har da ke cikin ruwa sai ya mutu har da ke cikin ruwa sai ya mutu kowa da kowa da dai mutu saboda laifin da mutane suke aikatawa aina sabatun ta dubra alaha wata mai tahiya wata tsoka mai tahiya bisa ƙasa da babu ko guda walakin ya wani ila ajiyar musamman sai dai allah na jinkirta mutane zuwa ajali a an mutuwa wato yamar kiyama bayyana a jirgin idan lokacin kiyama ya zo fa inna Allah kana bi ibadi basira lalle Allah ya kasance masani da bayi ne ko jazi zai saka musu ala amalihim da ayyukan kowa a saka mai bi sabata mu'mini ya ba wa mu'mini da wadda ta dace da su wai kabir kabiri ne ya muka wai azaba ya Allah ka jamurta mana yadda ka gwada mana kuma karshen suratul fatir muna roƙonka Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata hotuna da ke cikin ƙasar da tamu duk wata hotuna Allah ka gwada mana ƙarshen ta duk wani tashin hankali Allah ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana murabaka ka shirya mana ɗayan mu ka ada mana su ga hanyar kama daidaiciya saboda girman ka Allah ka tosa mana duk abin da ka ba su wani alheri Allah ka ba mu babban shi saura ko ka raba ma jama'a dangane da sunayenka Allah ya gafarta mana nan za mu kwana insha Allah eh, amma ba cikin masallaci ba a masallaci inda duk liman ya taro wanda an liman shi da masallacin to in ya kawo jam'i ba a jam'i tare da shi shi ne sa kun ka ga waɗannan da sun ka zo za su yi abin nan ba ko jam'i sun ka da su raka ta mu fajar za su yi bayan manzo Allah ya zo za a da sallah sai manzo Allah ya ce asalata ni ma'a asalata ni ma'a yanzu sallah duk lokaci guda sai ya tsawa ga wannan saboda haka ba cikin masallaci ba waje hasa kuma sai sai ta waje kamar wando idan nan cikin masallacin gana aka yi to babu lauri su koma da can baya cikin rahaba sai sun je mai yasa ne ya kuma waje duk wanda ka gani cikin da sabon allah duk wanda ka gani cikin in ba uzuri da ya rutu ya aikata laifin da allah zai sa shi wuta sai dai akwai uzurin da allah ya ansa in yana da uzurin da yardadde na bayan Allah wanda ya tsaye har lima ya gama sallah to bai da laifi amma in dai babu uzurin da Allah ka ansa shi dai kawai ya tsaya na don wata bukata tashi to ya aikata laifin da Allah zai kai shi wuta don ya yi alkabiya ba shi na ba mu alkabiya aka ce mai babban zunubi na daga shi sai ka wuce. to yake bisa gare na saboda da ta hawa in ka iske wa'annan irin wannan jami to ga iske jami jami'in mota sai dai cikin su ana ya samu wanda ba na mota ba Allah ya gafarta mana Allah ta wa ta wata ko a akwai wata ta madangarwa ko wata sanarwa ya halatta a yi wata da mutane zuwa da hajji to a salatu jami'atun duk sallar ba ta da kiran sallah cikin rubin maramu kun gani ya yi kun karanta duk sallar da ba ta da kiran sallah a salatu jami'atun shi ne kalmomin da ake amfani da su wadda duk ba ta da kiran sallah kamar kwa gani cikin bulbulin maramu to haka nuna shi dai da abin da na sani da wani to Allah ya taimake mu yi salati da salama ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam مریض مزلیا سنی ہوا وسیبہ ادب ہوا لگیبا قبول علی میرا عزیبا گبور ہے شکوا علی گیا کبھی Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen su da kakannin su Allah ka gafarta mu yanne da kanne da daya da iyali da zuriyar uwayen Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan ka gafarta mu daya da zuriya Allah ka haza mana su ga hanyar kuma daidaiciya Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka warkar da su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mana su daga sharrin duwani mai shiri Allah muna ka dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana dukkan mu da muke nan muna da bukatu daban-daban a wurinka duk wata bukata ta mu wadda ka sa alheri ta to Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba wadda kuma ka san ba alheri alheri ta ba Allah ka maishe ta alheri ka biya mana ita ba da dadewa ba don wani abu wannan muka tsoro ya Allah ka kare mu अल्लाह के किए हुए अल्लाह के पाए हुए अल्लाह के किए हुए अल्लाह के पारों में चिकिन गिरा जमी अल्लाह के पारों में जन गिरा जमी अल्लाह के पारों में चिकिन गई अल्लाह के पारों में डराना अल्लाह के पारों में चिकिन जमीन गिरा दो चाहिए अल्लाह के पारों में चिकिन गई दो जन गई अल्लाह के गाहर था मना अल्लाह के याद मना अल्लाह के जोश मना تبودا من قوة من الهيم وتبودا تشارك الله كباب من الهيم الله كتبك من قدم قدم قوة شيء من قدم إليه كلها ما سكنا من دم سنيه كلها الله كيمن ما جنس يا الله ككارم يا الله ككيارم يا الله ككارم يا الله ككيارم يا الله كتمكي مكفتمك قوة أقم ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare